labarin matasa shiri ne da kuke saurare a wannan lokacin nan ɗakin magana na Studio Kalangu tare da ni Rakiya Arimi da ƙawata Fanta Shamsu inda muke muku lale marhabin. Fantastic da ke da masu sauraron mu ina muku barka da sallah. Barka ka dai ki kyazumi ya kare ko. <laughs> To, kiki da miki ka zo muna a yau. Haka ne fanta wannan subdun dai za mu ga yadda samarin ga yake tsara kansu don cin nasara ranar sallah. Haka kuma za mu kawo batun taimakon juna a cikin takaitaccen rahoton namu yau za mu kawo ƙarin haske ne kan wata kungiyar bayar da tallafi ga marayu a cikin garin Maradi. A ƙarshe kuma ƙwallon ƙafa a shafin wasannin motsa jikin namu. Fanta yau ranar sallah ce sallar da ke nuna an kawo ƙarshen watan azumi wanda wata dama ce kuma ga wasu matasan garin gaya jihar Doso na yin nasu hidimar. Haka ne kiki waɗannan matasan sun taru sun kawo canji ga wannan sallar ga rahoton su da Fadal Alu ya mana. A wannan rana ta Asabar birnin Gaya ya haskaka fiye da kowane lokaci. ne sautin kiɗe-kiɗe da ke fitowa ta ko'ina ta mamaye natsuwa a cikin wasu unguwanni. Bisa babur matasa da dama sayan sanye da sabbin tufafi na safa da marwa kan babbar hanyar birnin zuwa filin da ake kira tondobon idan aka fito daga sallar idi da maraice wajen karfe hudu kowa gungu-gungu sukan tafi shakatawa a bisa dutse samari da 'yan mata muna biyawa da abinci akwai masu tafiya da soyayyen dankalin turawa wasu tsire ko gasasshen nama mu dai tsire ne muke son shirya abokaninmu kowa zai gayyaci masoyiyarsa kumin ga wanda ya invite ya kina yin koyi a wannan lokaci wasu matasan sun fi son raya wannan rana cikin bautar Allah kun san musulunci baya da tilas abin da kake da shi kake amfani da shi ba wai dole dole sai ka yi abin da ya fi karfin ka ba kamar yadda muka ji malama suna faɗa wasu matasa za su ci gaba da shagulgullan sallah har ƙarshen yammacin wannan rana ta Lahadi Fantastic duk dai kan sallar ce za mu karkata zuwa jihar Agadez wannan karon kuma don ganin yaya matasan ke hidimar sallar a wannan lokacin ta cutar COVID-19. Haka ne kiki tun da kafin cutar nan ta COVID-19 jihar Agadez na ɗaya daga cikin jihohi waɗanda suka fi tashewa a nan ƙasar Nijar. Abokin aikin ma ne sai Karim ya yi ƙoƙarin ganin in har yanzu shosho ne ko ko a'a. <laughs> sai mu saurare su. A wanga lokaci na coronavirus ni dai na gwammaci in zamna tare da saurayi na har dare ya raba tsaka tun da dai wanga shekara babu tayya bot de nuit ko kuma wajen concert ba za mu aje kanmu ba a hatsari oris <laughs> Wannan shekara a guri na ba fita ba tafiya wasa a gidan rawa kuma akwai arurrufe ko ina. Na fi da son na zauna tare da abokani na mu zauna mu hira mu girmama matakan da gwamnati ta ɗauka. Gaskiya ban na yanke shawarar zaman gida ranar sallah tunda ina gudun cutar coronavirus wannan corona na hana kyashewa. Haka kuma shugaban matasa na shawara na gundumar Agadez Wadda Adel Abubakar na mika kiran shi zuwa ga matasan da su yi hattara a wannan ranar sallah. Lalle kam lafiya uwar jiki ba kamar yadda Hausawa ke cewa. Ya yi hira da abokin aikin mu Anise Karim ga da hirar tasu ta kasance. a lokacin da lafet. Albarkacin sallah ina kira ga matasa da su yi hattara domin akwai coronavirus kenan su girmama dukkan matakan kariya da su sanya takunkumi wajibi ne kuma su kiyaye gaisawa da hannu a kiyaye kama juna kaucewa duk wasu tarukan jama'a gidan giya gidan rawa su yi hakuri corona batu ne na lokaci ranar da aka ci nasara kan cutar sai su fito su yi harkokinsu kamar a da amma yanzu lafiya ta fi komi domin su ne makomar ƙasa. fantastic wai kin da zumunci a gargajiyance kamar nauyi ne da ke da alaka a zaman matsayin taimakon al'umma wanda ya kasance tsakanin mutane kwarai kwakiki banda haka ma wannan mahangar fahimta ce ta wasu rukunin matasa a jihar maradi suna taimakawa yara marayu da yara da ke cikin mawuyacin yanayi ta hanyar kungiyar su da ake ta ONG tattalin marayu Mamman Mamman ya yi hira da waɗannan matasa kasancewa mai jinƙai na farko shine son ɗan uwansa kuma da amincewar taimaka masa. Da wa'annan kalamun ne Nuren wada tafi manyanta a cikin rukunin ganin tana bisa ajin terminal ta bayyana mini ilimin falsafa, filozofi ko a ce tunanin nazarin rayuwarsu a ganinta yanda yanayin halayen da marayu ke ciki abun na da ban tausayi. ne Babu marayan da ya zaɓi zama haka. Muna son a kawo taimako amma na kayayyaki. Ba mu son a kawo mana kuɗi ko kwandala. Mun fi son kayan sawa da na abin, don mu bai ma marayu. Yanzu haka marayun suna washen ƙungiya mai zaman kanta da ake kira tattalin marayu. Kuma kaso 65 a cikin 100 duka mata ne wanda yake ake suna zuwa lakol. Amma kashi rashin iyayensu tun wuri ya hana haka. Lalle tunanin kirkira wannan sashe na tallafawa yara marayu ya zo ne daga Muniratu Nuruddin da ke ajin Sankiyam. Wannan lamari Dr. Ali Sumana yaro ne ya karfafa mata gwiwa game da kulawar da yake ma yaran tattalin marayu. Yadda muke gani ana cin zarafin marayu a kan titi, iya mata da ba su zuwa makaranta, su kuma samarin sai sun yi bara sannan su samu abinci. Wani bi ba komai a cikin su za su kwanta, gonin ban tausayi. A cikin sati biyu mun samu mutane da suka kawo gudunmarsu. Mun haɗa wani rukuni da ake kira su kiyan ozofela, mai kula da raba taimako idan an kawo. Da a samu su ma suke son su shiga cikin wannan rukuni. A ganin ɗan matashin nan Ali Isiyaka amfani da layukan yanar gizo domin yada ayyukansu kwaliyar ta soma biyan kuɗin sabulu. Na yada bisa kafafen sadarwa na zamani kamar irin su Facebook, Twitter, Instagram bisa shafina da sunana. Na samu mutane 109 da suka yarda su ba da tallafinsu. Mutanen da suka dafa min a cikin iyali na tuni na ci nasara. Akalla na tara miliyon ɗaya da rabi. Na sayi kaya da tattara tsoffin kayan yara da ba sa amfani da su kamar irin su kayan wasa. Hakikan taimakawa yaran da ke bukata kuma ya kasance kamar an manta da su shine muhimmin gurin da wa'annan matasan jihar Maradi suka sanya a rai. Yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa shi. a bangaren kwallon kafa in ji jaridar lemon game da dakatarwa ta karshe da aka yi wa gasar a karshen watan april yawancin kungiyoyi da ke league de na kokarin su kan ganin kar a yi wata koma baya a wannan karon daga wani bangaren ranar laraba 20 ga watan mai league 'yan kasar faransa sun gudanar da wani taro na bidiyo ta hanyar yanar gizo inda suka amince da wasu bangare na kungiyoyi 20 zuwa 22 a league nan gaba wannan shawarar a takaice mafi yawan kashi 57 bakwai daga cikin ɗari dole ne duk da haka kwamitin zartarwa na hukumar kwallon ƙafa ta faransa zai iya aiki da ƙarfi A nan muka zo ƙarshen shirin namu na labarun matasa za ku iya sake sauraron shi bisa kan lambar uku biyu biyar a kan Airtel ba tare da kun biya ko da labar.